sai ko wanda ya tabbata ai shikenan amma yana nufin wancan ya fi karfi dan su malaman hadisi suna da ka'ida idan Abu Dawud ya rawaito hadisi sai Bukhari ya rawaito hadisi kuma duk ya kasance lafazi ɗaya ne to idan ka zo sa ko dai ka ce Bukhari da Abu Dawud sun rawaito wanda duk yayi daidai idan ka faɗa haka in ko mutum ɗaya zaka faɗa to ka faɗi ah, Bukhari ka yi shiru dai idan ka faɗi Bukhari ba sai ka ce ingantacce bane ba amma in ka faɗi Abu Dawud sai ka faɗa mana ya inganta ko bai inganta ba saboda bukhari a sabqatan min abi daud idan muslim da bukhari suka rawaito hadisi in kana so ka faɗe su gaba ɗaya ka ce bukhari da muslim sun rawaito sai ka faɗa amma in kana so ka jingina wa ɗaya to ka ce bukhari ya rawaito ina fatan kun fahimta da kyau to haka suke tafiya to yana ganin wannan ya inganta wancan ba ya inganta amma ka kafa hujja da abin da yake mafi inganci ya fi hujja fiye da ka kafa hujja da abin da yake ingantacce kadai ko ka kafa hujja da hadisun wanda yake hasanul li zatihi ya fi kafa hujja da hasanul li ghairihi ina fatan kun fahimta da kyau to da kyau yace wa huwa hujjatun alal hanafiyyati wannan hadisi da muka karanto wanda yake nuna mustahabbancin yin addu'a wanda yake nuna shar'anto yin addu'a bayan kabbara ta hudu ya zama kamar wata hujja da ke zama gora akan yan hanafiya haitu qalu domin su yan hanafiya ga abin da suka ce sun mai yukabbiru rabi'ata sannan mai yin sallah ya kabbara ta hudu wa yusallimu min ghairi zikrin bainahuma yayi sallama ba tare da wani addu'a ba kabbaran nan da sallama kar ya kawo komai yana cewa Allahu akbar kabbara ta hudu kawai sai ce assalamu alaikum ai wa yan hanafiya ba suka faɗa su kadai waɗansu ma sun faɗa banda su as-salisatu fa'ida ta uku ko ya faɗa mana fa'ida ta ɗaya da ta biyu ga fa'ida ta uku wa zahabati shafi'iyyatu aidan ila wujubi mutlaqi du'a lil mayyit shafi'iyya sun tafi bisa ga fatawa da cewa wajibi ne a yi wa mamaci addu'a ba wai fa ka ɗauka mustahabbi ne wajibi ne in dai ka zo yin sallah ga mamaci ka tabbatar ka yi masa addu'a saboda mai li hadisi abi hurairatul mutaqaddim saboda hadisin Abu Huraira da ya gabata da annabi yace idan za ku yi wa mace sallah fa akhlisu lahu du'a lafazin fa akhlisu lahu du'a yana fa'idantar da umarni umarni ko yana fa'idantar da mai wajibi albani ce wa haza haqqun wannan magana ta su ko gaskiya ce addu'an nan wajibi ce walakinnahum gyaran kawai da zamu yi wa in shafi'iyya in ji albani khassuhu bit takbiratis salisa sun keɓance addu'ar idan za a yi ta aya kabbara ta uku banda kabbara ta hudu suna ganin wajibcin a kabbara ta uku ne ya zama wajibi kabbara ta hudu duk sun yadda a iya yin addu'a amma mustahabi ne ba wajibi bane inda baka yi ba da kai kabbara ta hudu kawai kai sallama shikenan Allah ne ce to nan ba mu yadda da ku ba ta wannan mun yi tarayya da ku wajen wajibcin addu'a idan an yi kabbara ta uku amma wajen cewa idan an yi kabbara ta hudu addu'ar da za a kare yi ne to wannan ba mu yi tarayya da ku anan ba keɓance addu'a da suka yi a kabbara ta uku wa tarafan nawawi shi kanshi imamu nawawi wanda dan shafi'iyya ne yayi itirafi yayi ikirari bi annahu mujarradu da'awa wannan abin da yan shafi'iyya suka faɗa kawai da'awa ce ba ta da dalili wanda awa ba lam yuqam alaiha bayyinatun fa abna'uha adiyahu Fakada sai imam na wuyan ya ce wa muhallu haza duwa ita Kabiratu Salisu 8 inda za a yi wannan addu'a a kambara ta uku. Wohin wajibin fiha kuma wajibi ne a yi addu'ar a wannan kabbara ta uku. Wala yanzu zai fi gari haɗi lafiylafin ba ya wadatarwa ka yi addu'ar a wata kabbara da ba ta uku ba. Ba tare da wani safani ba. wala sali taksi shi biya dalilin wabin. Sai ta dangane da keɓance. kabbara ta hudu da yin cewa ita kadai za a yi kabbara ta uku cewa ita za a yi addu'a babu wani dalili wanda yake karara da ya keɓance kabbara ta uku kadai wattafaqu ala annahu la yata'ayyanu laha du'a'un malamai sun yi ittifaki kan cewa babu wata addu'a daya daya da aka wajabtar ma duk wanda ka zaba cikin wanda muka ambata baya kai ta halatta shine la yata'ayyanu laha du'a'un ba a keɓance wata addu'a daya a ce lalle sai ita ce za yi malamai dai sun yi ittifakin haka amma cikin waɗanda suka gabata ka zaɓo ta kai cikinsu duk wanda kai ta yi Kultu albani ce lakin na isara ma kaddama min adiyatihi sallallahu alaihi wasallam ala mastahsanahu ba'd an-nas mimma la yanbaghi an yataraddada fihi muslimun albani ce lakin na isara ma kaddama. sai dai ka sani cewa duk da nawawi ya ce maka addu'a daya daya ba ta zama wajibi ka iya zabar duk wanda kaga dama ka yi kar ka dauka wannan an bar kofa bude kai ma ka je ka kawo taka addu'ar sabuwa lakin na isa rama ta kaddama sai dai zaben za fifita abin da ya gabata min adiyatihi cikin addu'o'insa sallallahu alaihi wasallam tare da miji tabbata gare shi ka fifita abin da zo daga annabi alamasta hasanahu ba'dun nas kan abin da waɗansu malamai ne suke ganin mai kyau ne ka fifita na annabi akan nasu mimma la yanbagi an taraddada fihi muslimun abu ne wanda bai kamata wa musulmi ya taraddadi akan sa ba fifita na annabi akan na kowa bai kamata ba wani musulmi ya tsaya ya taraddadi ba lalle ne a fifita abinda annabi ya zo da shi fiye da wanda wani malami ya zo da shi an gane ko fa inna huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam don mafificiyar shari'a ita ce shari'ar annabi da da mutum tabbata gare shi walizalika kala shaukani da haka ne imam shaukani ya faɗa ma yace me wa alam annahu qad waqa fi ka sani cewa ya zo a cikin da dama daga littattafan fiqh zikru adiyatin ghairi al-ma'surati an annabi sallallahu alaihi wasallama ambatan waɗansu addu'o'i waɗanda ba daga annabi suke ba sai dai ce wata masuku bi sabitu ho aula yin riko da abin da ya tabbata daga annabi shi ne mafifici duk addu'a da ka gani wanda ba ta annabi to ka riki ta annabi shi ya fi. qultu albani ya ce bal kidu annahu wajib ba wai shi ya fi ba wajibi ne ma kai riko da abin da zai daga annabi <laughs> wajibun alaman kana ala ilmin bima da anhu wajibi ne akan duk wanda ya san ga abin da annabi ya ruwaito to ya riko da shi ya kyale na wani fal udulu anhu hina izin mutum ya san ga abin da annabi zo shi sai ya karkace masa hinaizin a wannan lokaci yukhsha an hitta fihi lahi tabaraka wa ta'ala ana jin tsoron fadin Allah ta'ala ya dira kansa inda Allah ce atastabidluna allazi huwa adna billazi huwa khair yahudu fa aka faɗa wancan magana atastabidluna allazi huwa adna billazi huwa khair shin yanzu kuna neman musayan abin da yake kuna neman musayan abin da yake mafifici da abin da yake makaskanci ma'ana ku ɗauki wanda yake na ƙasa ku bar mafifici haka kuke so ma'ana abin da albani yake so ya ce mana a nan gurin mutane iri biyu ne waɗansu sun san addu'o'in da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun haddace su za su iya yin su to a wannan lokaci ya zama wajibi ka kawo ɗaya daga cikin abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan har ka karkace da gangan ka kawo wata daban wadda ba annabi ya zo da ita ba ana jin tsoron wannan na biyu daga cikin mutane wanda su sun haddace waɗansu addu'o'i da malamai suka kawo cikin littattafai ba su san wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan in suka karanta wannan sallar su ta yi har kafin lokaci ci gaba da yin wancan kun fahimta da kyau wanda duk ya ta yin sallah da waɗancan addu'o'i na da sallarsa ta yi kuma ana fatan Allah ya karba addu'ar da aka yi wa wannan mamaci a wanzarin su ba su san abin da ya tabbata daga annabi ba dan haka babu laifi da Allah ce wa mai shakikin rasula min ba'di ma bayyana lahul huda bayan shirya ta bayyana su ko yanzu bata riga ta bayyana ba daga lokacin da kaje an ce ga abin da ya tabbata ga annabi ya zama wajibi ka haddace ka rika yin shi ka jale wancan in ko ka kiya to ana ji maka tsoron wani abu wanda wannan aya ta kawo da kuma sauran waɗansu ayoyi makamantansu ina fatan kun fahimta to yanzu yayi kabbara ta farko yayi fatiha da sura yayi kabbara ta farko yayi salatin annabi yayi kabbara ta uku yayi ɗaya daga cikin addu'o'in da muka ambata yayi ta hudu ya sake yin addu'a me rage yi ba sai sallama ba thumma yusallimu taslimataini مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إهداهما عن يمينه والأخرى عن يساره yace sun mai sallimu sannan mai sallah ga mamaci zai sallama taslima ta ne sallama guda biyu misla taslimihi fi salati almaktubati kwatan kwacin irin sallamar da yake yi yayin da yake yin sallah ta farilla ihdahuma an yaminihi daya daga cikin sallamomin zai fuskanci dama wal ukhra an yasarihi daya kuma daga hagu yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah haka ake yi koda a sallan gawa ba sallama daya ake yi ba saboda me li hadisi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu saboda hadisin abdullahi dan mas'ud Allah shi kare yadda gare shi kale yace salasu khilalin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaf'aluhunna tarakahunna nas abdullahi dan mas'ud yace ababai guda uku annabi tsira da aminci ya kasance yana yin su tarakahunna nasu amma mutane sun bar shi yanzu ba sa yi ihdahunna Daya daga cikin ukun nan at-taslimu alal jinazati yin sallama wajen sallar gawa misla taslimi fi salati kwacin irin sallaman da ake yi a sallah Abdullahi da Musa ce annabi ya kasance yana yin su gashi yau mutane sun bari sai su yi sallama ɗaya su tafi su tafi tun a zamanin Abdullahi da Mas'ud kenan akhrajahu al-Baihaqi bi isnadin hasanin wannan asar إمام البهقي يروي توشد حسن ده إسنادي حسن وقال النووي إسناده جيد إمام النووي إسناده جيد دك ديا إن دك معناه حسن دي. وفي مجمع الزوائد ورواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إمام الطبراني يروي توشد أتكي موجم الكبير أنتكم رجاله ثقات أتكي مجمع الزوائد كينا وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم kana yusallimu taslimatayn fi salati ya ko tabbata a cikin sahihu muslim da wani littafin ma da ba muslim ba an karɓo daga Abdullahi dan Mas'ud cewa annabi sallallahu alaihi tabbata gare shi ya kasance yana yin sallama guda biyu a sallah wai me yasa albani ya kawo ruwayan muslim bayan ga waccan ta farko cewa annabi yana yin sallama a sallar gawa irin sallamar da yake yi a sallah da ya kawo cewa irin sallamar da yake yi a sallah ya yi shiru bai bayyana ɗaya ba ko biyu kila wani wanda ya rawaici hadisin farko wanda ya rawaici hadisin cewa sallama ɗaya yake yi sai ya ce maka to irin sallamar da annabi yake a sallah ta farilla ɗaya dan haka ita Abdullahi dan Mas'ud yake nufi ba biyu yake nufi ba to dan haka sai ya ruwaito mana ga riwaya daga Abdullahi dan Mas'ud a cikin Muslim in fa annabi ya tashi yin sallan farilla sallama nawa yake yi biyu dan haka a can da ya ce mana annabi yana yin sallama a sallan gawa irin sallama ta farilla nawa kenan yake nufi biyu domin ga ruwayansa a musulun wanda ya nuna biyu din ake yi a sallan farilla ina fatan kun fahimta da kyau shine hikiman albani na kawo wannan ruwaya yace fa hadha yubayinu wannan kamar yana kare maka bayani ne annal murada bi qawlihi fil hadith al awwal manfar abdullahi dan mas'ud a hadisin farko da yace mislu taslimi fi salati annabi na yin sallama irin sallaman da yake a sallar farilla ai at-taslimatin al-ma'hudatayn yana nufin sallamomi guda biyu waɗanda aka saba ba wai sallama ɗaya ba wai hutamalu amma hadisin zai iya ɗaukar cewa annahu ya'ni bil idafati ila zalika mai yiwa abinda abdullahi dan mas'ud ke nufi annahu kana yusallimu taslimatan wahida yana nufin cewa annabi yana yin sallama sallama ɗaya ba biyu ba aidan kuma dai bin nazari wannan idan muka yi duba ila anna zalika cewa yin sallama ɗaya din kana min sunanihi fi salati aidan yana da cikin sunnonin da suka tabbata daga annabi yakan yi sallama ɗaya idan ya zo sallan farilla mai yiwa anan abdullahi dan mas'ud yana nufin sallama ɗaya din kuma hadisin ya iya daukan wannan ma'ana ai annahu kana sallallahu taratan yusallimu taslimataini wa taratan taslimatan wahida domin annabi wani lokacin ya sallama bi wani lokacin ya daya mai yiwa nan Abdullahi dan Mas'ud na nufin sallama ɗaya ne lakin lakinnal a aksar sai dai fa yin sallama biyu a cikin sallah shine mafi rinjayen abin da annabi ya rinka yi ba ɗaya ba gaira an anna hazal ihtimala kuma ma wannan ma'anar ka ce ma ita ake nufi a wannan hadisi fihi baudun to akwai nisa kwarai da gaske saboda mai li'anar taslimatal wahida domin ita sallama ɗaya wa in kanat sabitatan anhu sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ta tabbata daga annabi lakin lam yarwi ibn mas'ud sai dai ibn mas'ud bai taba ruwaito sallama ɗaya ba cikin sallar annabi sallama bibi yake ruwaitowa dan haka anan da yace mana annabi idan ya zo sallan gawa yana yin irin sallaman da yake yi a sallan farilla ya nuna sallama nawa dan shi bai taba ruwaito sallama ɗaya ba shi abdullahi dan mas'ud fala yazharu annaha tadkhulu fi qawlihi mazkur dan haka babu yanda za'i ka dauka sallama daya za ta shiga cikin fadin sa misal taslimi fi salati wallahu a'lam albani kenan wal hadisi shahidun yarwihi sharik ko shiraik an ibrahim al-hajari hadisin wannan yana da hadisin da ke masa shaida wanda shiraik ke ruwaito shi daga ibrahim al-hajari kala yace amma na abdullahi bin abi aufa abdullahi bin abi aufa yayi mana limanci. mana limanci ala jinazatin yayin da zai salla kan wata gawa kala fa maka sakai haka ne ko ala janazati binihi ibnatihi lokacin da yayi sallah a bisa ga gawar iyassa ta cikin sa fa maka sa'atan sai ibnu abi aufa ya dan tsaya wani sa'a hatta zananna annahu sayukabbiru khamsan har sai da muka tsammanin ma kila kabbara ta biyar zai yi wato bayan yayi kabbara ta hudu ya tsaya da dadewa tsammanin mu ma kila zai sake wata kabbara ta biyar bayan ya tsaya din nan summa sallama an yaminihi wa an shimalihi sannan sai ya sallama damansa da hagun dinsa falamman sarafa yayin da ya fita daga cikin sallah Kulna lahu sai muka ce da shi ma hadha menene wannan abin da kai kala sai ya ce inni la azidukum ala ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasna'u wallahi ku amince ku zauna cikin aminci cewa ba zan taba kara muku ba akan abin da annabi yake yi muku kar ku ɗauka na kawo muku sabon abu abin nan da kuka ga nayi ko da wasun ku ba su sani ba shine abin da annabi yayi babu wani ƙari a cikin sa ma'ana akwai shar'antuwar yin me addu'a bayan kabbara ta hudu da kuma shar'antuwar yin me sallama guda biyu dama da hagu suka ce me wannan abin da kai su suna zamanin an yi kabbara ta hudu sai sallama yace ko amintu duk abin da ko gana yi ko amintu cewa ba zan kara muku ba kan abin da naga annabi yayi au haka za sana rasulullah a wata ruwan yace haka za su na rasulullah abin da ko ganayi kamar haka ne annabi da mun tabbata gare shi yayi akhrajahu al-baihaqi wannan hadisi imam al-baihaqi ne ya ruwaito shi wa sanaduhu da'ifun min ajli al-hajri amma sanadinsa yana da rauni saboda Ibrahim al-Hajari kama ta kaddama fil mas'alati sabiqa kama yadda ya gabata a mas'ala da ta gabata wa qad sahha anhu min tariqin ukhra ba'dahu marfu'an ya inganta dai daga gare shi ta wata hanyar daban wanda wani sashin sa kuma marfu'i ne wa ba'dahu mawqufan wani sashi na riwayan ya tsaya kan sahabi kama zakarna hunak kamar da muka ambata maka a baya warawa ahmadu fi masail abi dawud anhu imam ahmad ya ambata cikin masail na abu dawud daga shi ahmad din an ata ibn sa'ib an karbo magana daga ata ibn sa'ib kale yace ra'aytu ibn abi aufa naga abdullah ibn abi aufa salla ala jinazatin yayi salla a bisa ga wani mamaci fa sallama taslimatan wahidatan sai yayi sallama guda daya bai yi ta biyu ba lakinna isnadahu da'ifun sai dai wannan hadisi da'ifi ne kaga kafa hujja da shi albani na kawo shi dan kar wani wata rana ya kawo maka shi yanzu sai a baka labar da ya kawo shi ka ce ayya wannan hadisin ai da'ifi ne lakinna isnadahu da'ifun sanadinsa da'ifi ne fihi abu waki' a cikin sanadin akwai mutum mai suna Abu Waki wanda shine Al-Jarrah ibn Malih wa huwa da'ifun mutum ne da'ifi wa tahamahu ba'dhum waɗansu ma suna tuhumar sa cewa makareci ne amma Hafiz a cikin taqribut tahzib yake cewa saduqun yahimu mutum ne mai gaskiya sai dai yana da wahami ya faɗi abin da ba shi ne ba Abu Hurairah ya ce kaza sai ya ce muku annabi ya ce ma'ana dai wannan hadisi da'ifi ne kun fahimta da kyau wa kad zahaba ila taslimataini fatawar da muka baku cewa ku yi sallama guda biyu albani na so ya ce abinda muka faɗa cewa a yi sallama guda biyu bayan ya tabbata daga annabi bayan ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud da waɗansu daga cikin sahabbai wa kad zahaba ila taslimataini ku sani cewa daga cikin malaman fikihu akwai wanda suka tafi zuwa ga ra'ayin yin sallama biyu a sallan gawa sune al-hanafiyatu mabiya mazhabin hanafiya kama fil mabsut kamar yadda yake cikin littafin al-mabsut na saraksi wa ahmad fi riwayatin anhu haka imam ahmad ma ya bada wata fatawa da haka a wata riwaya daga gare shi kama fil insaf kamar yadda yake cikin littafin al-insaf albani ya sa lamba daga kasa ko yace wa min al-mubalagati yana daga cikin ra'ayi da aka faɗa marar dalili kuma aka zarfafa a cikin wannan ra'ayin qaul ibn al-mubarak fadin Abdullahi ibn al-Mubarak me yace man sallama alal jinazati bi taslimatayn fa huwa jahilun jahilun bawan Allah iyakacin sanin sa kenan Abdullahi ibn al-Mubarak kaga babban malami ne yana cikin tsarekun Imam Ahmad bin Hanbal babban malami ne yana da karatu malamin hadisi ne malamin fiqh ne amma wancan hadisi da Abdullahi dan Mas'ud gashi karara amma shi bai san shi ba wannan ke nuna mana wani mutum ɗaya baya iya haddace hadisan annabi gaba daya kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa a cikin littafin rafa'ul malam an al-a'immatul alam kafin sa malamai da dama sun fi tabbatar da wannan mas'ala a samu wani mutum daya cikin sahabbai ko tabi'ai ko wanda suka zo bayan su a ce ya haddace dukkan hadisan annabi babu shi a wannan duniyar ba taɓa yin sa ba kuma ba za a yi shi ba dole ya haddace waɗansu waɗansu ko bai sani ba dole sai daga wajen wani ne zai sanar da shi waɗansu kuma ya haddace shi da kanshi kuma ya zo ya manta su kamar yadda ya faru har ga Umar dan Khattab ya haddace wani abu kuma ya manta har sai da wani sahabi ya faɗakar da shi yace ka manta lokaci kaza an yi kaza an yi kaza annabi ya ce kaza sannan ya tuno ina fatan kun fahimta da kyau gashi da Abdullahi bin Mubarak babban malami ne amma hadisi ya tabbata gashi karara amma na cewa duk wanda yace ayi sallama guda biyu fa huwa jahilun jahilun <laughs> ma'ana dai yin sallama guda biyu wannan mazhabin hanafiya ne haka riwaya ce daga imamu ahmad bin hanbal kamar yadda yake cikin littafin al-insaf wa shafi'iyyatu haka ma mazhabin shafi'iyya ne cewa in an zo sallama a yi sallama biyu dama da hagu kama fi sharhi ibn qasim al-ghazzi kamar yadda yake cikin littafin sharhi ibn qasim al-ghazzi wa qala ya kuma ce lakin yustahabbu ziyadatu wa rahmatullahi wa barakatuhu wato mustahabbi ne a wajen sallamar idan ka ce assalamu alaikum ka ce wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ya faɗi haka shi ibn qasim al-ghazzi ya faɗi haka a cikin sharhin sa wato yace mustahabbi ne yin haka to albani ya kawo maganar kawai ya shiru ya kyale ko da hujja ko babu ya dai shiru ya kyale ya wuce ma'ana a sallan gawa kenan mas'ala ta gaba ma ƙarin mas'ala ta gaba ko lokaci ya abin nan ina ganin wa yajuzul dan muna so ne mu gama yau sallar gaba ɗaya hukuncin sallah ko dan sati na gaba mu tafi wajen binnewa kuma yan an gama sallah sai a tafi binnewa wa yajuzul iktisaru ala taslimati wahidati faqat kuma ya halatta idan kaga dama kai sallama daya mun faɗa maka biyu saboda tabbatar ta sunna in kaga dama kai ɗaya to shi ma ya halatta babu laifi akan ka li hadisi abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu saboda hadisin Abu Huraira Allah shi kare yadda a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa salla ala jinazatin fakabbara alaiha arba'a Abu Huraira ce annabi yayi wa gawa sallah sai kabarbari guda hudu wa sallama taslimatan wahidatan yayi sallama ɗaya tal akhrajahu ad-Darqutni wal Hakim wa anhu al-Baihaqi min tariqi Abi al-Anbas an abihi anhu قلت وإسناده حسن wannan hadisi sanadinsa hasan ne kama bayyantuhu kama da na bayyana shi a cikin at-ta'liqatul wani littafin ne wa yashhadu lahu mursalu ata ibn sa'ib anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sallama ala al-janazati taslimatan wahida abinda zai bada shaida kan wannan riwaya akwai wani hadisi mursal daga ata ibn sa'ib cewa annabi sallallahu alaihi tabbata gare shi yayi sallama guda daya lokacin da ya sallan gawa akhrajahu al bayhaqi mu'allaqa bayhaqi ya rawaito shi mu'allaq mu'allaq shine sanadin da aka shafe mutum daya a farkon sa ko mutum daya zuwa har karshe wa yuqawwihi amalu jama'atin min as-sahaba abinda zai karfafa mana wannan ba aikin wani bangare na sahabbai faqad qala al-hakim hakim ya faɗa kibahu bayan ya kawo wannan hadisi a ƙarshen wannan hadisi sai ce faqad sahatin riwayatu fihi an ali bin riwaya ta tabbata daga ali bin abi talib wa abdullah bin umar wa abdullah bin abbas wa jabir bin abdullah wa abdullah bin abi aufa wa abi hurairata waɗannan sahabbai gaba daya annahum lalle su kanu yusallimuna alal janazati taslimatan wahida dukkaninsu sun kasance suna yin sallama guda ɗaya a kan jana'iza in sun so sallan jana'iza qultu albani yace wa qad wafaqahu az-zahabi abin nan da zahabi ya tabbatar hakim ya tarayya da shi ya dace da shi wa asnad al-baihaqi imam al ya kawo sanadi na me ghaliba hadhihi al-asar yawanci wannan maganganu daga dan Abbas daga Jabir daga Wa'idi ya kawo musu sanadi galibin su wa zada fihim kuma ma ya karo mana mutum ɗaya shi bai shine wasila ibn al-asqa da abu umama wa gairuhum da ma waɗansu su ya kawo mana wasila ibn al-asqa wa fi itlaqi sihhati ala riwayati ibn abi aufa nazarun indi albani yace ka inganta riwayar ibn abi aufa din akwai ta cewa ni aurina li'anna fi sanadiha domin a cikin ta akwai Aljarra jarrah ibn mali wa huwa da'ifun kama sabaka qariban kadan da ya gabata baya mun ce maka za'ifi ne illa an yakuna waqa al-hakim min tariqin ukhra sai dai in hakim ya sami hadisin ta wata hanya daban ba ta hanyar wancan mutumin ba wa zalika mimma la azunnuhu wannan ko ba na zaton hakim zai dace da shi din wa ila hadhihi al-asar waɗannan asar da muka kawo gaba ɗaya na wannan sahabbai wanda suke nuna fa'idanci na halaccin yin sallama ɗaya zahabal Imam imamu ahmad fil mashhuri anhu zuwa ga aiki da sunan imamu ahmad ya tafi a mashahuriyar magana daga gare shi wa qala abu daud fi masailihi abu daud ya faɗa cikin masail nasa yace samitu ahmada su'ila an at-taslim ala al-janazati naji ahmad bin hanbal an tambaye shi dangane da hukuncin yin sallama bisa ga sallah ta gawa kala sai ce haka za walawa unukahu sai ce haka za a yi sai karkatar da wuyansa an yaminihi zuwa ga damansa wa kala yace assalamu alaikum warahmatullah imamu ana maka tambaye shi idan mun zo yin sallan jana'iza za mu yi sallama ya za mu sai karkatar da wuyansa zuwa ga dama yace haka za ka yi assalamu alaikum wa rahmatullah wato dama kawai za karkatar sallama ɗaya kenan kulti albania ce wani ziyarari ta wabarkatu hu fiye taslimati sihita ta silimaki mashiru'a tun kayi karin wabarkatu a cikin wannan sallama mashiru'a an shar'anta maka khilafa libatuhim sabanin abin da wani sashe na malamai suka so su ce ba kar a karata din. lisibut ya fi ba da turkiyya haddai sifina abinda ya sa maka ce ya halarci ka kara wabarkatu hu saboda tabbatarwa a wani sashe na hanyoyin da aka rubuta daga abdullahi dan mas'ud al-mutaqaddim wanda ya riga ya gabata fi ne wajen magana akan sallamomi guda biyu fil fariida wajen sallan farilla wa misluha fi hadhihi al-mas'alati salatul janazati kamar yadda abin yake a sallan farilla haka ake yi ma a sallan janaza kama sabaka kamar yadda ya gabata wa zakara ibn kasim al-ghazzi ibn qasim ya faɗa fi a cikin sharhin sa istihbabaha huna fi taslimataini yace mustahabbi ne ka kara wa barakatuhu a sallamomi guda biyu wa radda zalika alaihi al-bajuri fi hashiyatihi bajuri yayi masa raddi a cikin hashiya sa fa zahaba ila adami mashru'iyyatiha ya nuna cewa ba shar'a bane ba ta ƙara wa barakatuhu huna a nan gurin wajen sallan gawa wala fil faridati haka kuma ma wajen sallan farilla ma ba mustahabbi bane ba ka ƙara ka ƙara wa barakatuhu sai dai wasu ma zakarna abin da yake daidai shine wanda muka gabatar maka ina ganin sauran karatun ne yana da yawa mu bar shi haka abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah da muke da su kamar haka tambaya ta farko wannan yake cewa bayan mutum ya yi kabbara ta hudu shin zai iya maimaita wato addu'ar da ya gabatar a kabbara ta uku ko kuma wata zai kawo mafi kyau ya kawo wata in kuma mai tazara daɗin bai yi laifi ba tambaya ta bai ke cewa shin liman ya ɗauke wa kowa karatu da addu'ar ko kowa sai ya yi tasa a sallar gawa kowa ana bukatar ya yi tashi domin annabi ma da ya umarni ya yi umarni ne zuwa gare ku gaba ɗaya idza sallaitum alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a gaba ɗayan ku kowane ɗayan ku aka yi umarni da cewa lalle ya yi wannan sallah ba a keɓance wani mutum ba ce ban da wani za mu zo nan gaba wajen karatun bayyana za a yi kowa bayyana za a yi ba za mu zo nan gaba mu gani mas'ala ta gaba da sallama ita kanta bayyana za a yi kowa a sirrance za a yi kan wannan yake cewa wai mutane waɗansu mutane suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi jalsatul istiraha ba sai bayan ya tsufa farko dai jalsatul istiraha shine zama da ake gajere wanda ba a karanta komai a cikinsa kuma ana yin sa ne a cikin wuturi kamar yadda annabi ya nuna wutri abinda ake nufi da wutri anan lokacin da kai raka'a farko zaka tashi ta biyu ka dago daga sujadan biyu a maimakon ka miƙe sai ka dan zauna kaɗan sannan kuma sai ka tashi da kuma lokacin da kai raka'a ta uku in sallar ka hudu ce ka dago daga sallama ta biyu kamar zaka mike zuwa raka'a ta hudu sai ka dan zauna ka dan zaman da ba a karanta komai a ciki sannan kuma sai ka mike wannan shine ake kira jalsatul istiraha annabi ce ana yin sa wutran abin sana ce ana yin sa wutran na fassara wannan wutran din waɗansu mun ji wani waɗansu malamai a wani gari ba su fahimce shi daidai ba sai suka ce wai annabi bayan sa ce a cikin sallar shafa'i da wutri ba su san ba annabi na nufin ana a ruwayan hadisin tana nufin ana yin sa ne a mara mara ko shine daya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara duk kirgen da duk adadin da yake na daya ko na uku ko shine ake cewa adadi wanda yake mara adadi na hudu ko na shida ko na takwas ko na goma ko na sha biyu ko na sha hudu shine ake kira adadi na shafa'i a shafau kenan ina fatan kun fahimta da kyau to da aka ce annabi yana yin sa a wutar sai suka ce wai annabi na yin sa a wajen mutri to tunda sun ce ma a wajen wuturi to ai wuturi ita ce an karshe ba a tashi ya za a yi kinan ayi jasatul istiraha a wajen sai kuma suka yi tsuru tsuru to saboda haka wannan jalsatul istiraha sunna ne in za ka iya a cikin sallah ko ta farilla ko ta nafila babu wanda ya ce sai in kai sallar ka ta yi idan kai kana da falala ka dace da sunna idan baka yi ba sallar ka ta yi ko ba za a ce wato ainihin sallar ka ba ta yi ba sallar ka ta yi kawai ba falalan da istiraha ne ya kwace maka ina fata an fahimta da kyau sai abin da waɗansu malamai suke faɗa kamar idan kana bin liman sai ya kasance liman bai yi shi ba to za ka yi ko ba za ka yi ba kamar su bin bas ko muhammad salih bin wanda da shi na haddace fatawarsa da kyau yake cewa idan har limami bai yi zarsatul istiraha ba to kai ma mamu bai kamata kai ba yana ganin shi a fahimtarsa sa za a samu ikhlal wajen mutaba'atul imam domin an ce eh, inna ma majo idan li yutamma bihi idza kabbara kabbiru wa idza raka da liman da yayi wani rukuni ba a son kai jinkiri kai ma sai kai yana yi sai kai yana yi sai kai to idan ya kasance ya taso daga raka'a ta ɗaya ya tafi ta biyu kai kuma sai ka zauna kamar an sami rashin bibita sa wanda aka yi maka umarni wanda shine fatawarsu da suke cewa idan liman na bai yi bace sutur isra'a ba za ka yi ba amma in kai ne liman ya kaga dama kai kaga dama ki in kai ma kai ne kaga dama kai kaga dama ki duk wanda yana da falala wanda bai ba wannan falala ta kwace masa amma awar cewa sai da annabi ya tsufa ya fara yi wannan da awa ce marar dalili su sayyid sabik sun kawo ta a cikin littafin fiqh sunna kuma babu wani hujja akan ta annabi yayi lokacin da karfinsa da bayan girmansa kuma wai ce maka annabi sai da ya tafarkwashe sannan Allah ya karɓi rayuwarsa ya roki Allah ya kare je arzalul umri wanda arzalul umri ne zaka ji kana bukatan hutu to shi bai bukaci wannan sai ya roki Allah kada Allah ya kai shi arzalul umri addu'a eh, eh, yana nan cikin bukhari saboda haka wannan da'awa ce mara tushe ka ce wai sai da annabi sufa ya fara yi cewa wace irin illa ce tsarin transliteration da arke suka yi wa hanyar koyar da addinin musulunci tambayar ta farko kenan illar dai a sarari take ma'ana tsarin transliteration shine mu rubuta wata aya ko wani hadisi da baƙaƙen turanci a maimakon mu rubuta da baƙaƙe na haruffan larabci arabic alphabet mu yi amfani da su wajen rubuta ayan qur'ani ko hadisi sai mu rubuta da baƙaƙe na boko mu rubuta aya ko hadisi a gaskiya akwai illoli masu tarin yawan gaske domin shi alkur'ani mai girma ka rubuta shi da larabci ma ya aka kare wajen karatunsa ballantana ka rubuta shi da bakaken boko saboda haka ba zai karantu ba domin shi karatun alkur'ani gaba ɗaya ba a cikin littafi ake ɗaukan shi ba a bakin malamai ake sa shi littafi don ya taimaka maka ne ka rinka gani kawai amma ba a koyan ƙur'ani ta hanyar littafi kaɗai yanzu in ɗauki qur'ani a rubuce da arabic kuma ka iya karanta larabci in baka in ce je ka haddace wallahi za ka haddace kuskure akwai maddi akwai gunna akwai inda ake ja akwai inda ba a ja wanda wannan alamomin jan baka iya rubuta su da boko akwai tafkhim a fakka makalma a ce so akwai tarkik a ce sa ko ro ko ra ko ko misali ko zo tafkhim da tarqiq wani abu ne wanda sai dai ka ji a sauti amma baya rubutuwa a rubuci akwai bakaken larabcin da ba sa rubutuwa da boko sansan misali idan zaka rubuta da ba su rubuta transliteration mai suke yi da suke rubuta ko su d sai su h sai su yi a gabanta wa wannan yana nufin da <laughs> babu yadda za a yi e, d h a in ba wanda bai taba jin bakin larabci ba in ce karanta mun wannan ya ce mun da ba zai iya haka ba sai dai ya ce mun da ko da haka dai wani abu da haka ya rasa inda zai saboda haka ba zai taba rubutuwa ba ayar qur'ani ko hadisi ba za ta rubuta rubutuwa da boko ba kawai dan jan hankali ne saboda haka kar mu taba ni har ina cikin waɗanda ba su yarda ba da a rubuta qur'ani ta wannan hanyar ko mutum ya ce zai koyi karatun qur'ani ta wannan hanyar ko zai koyi karatun hadisi ta wannan hanyar ta wannan ne wani babban malami a wata jami'a daga cikin jami'o'in kasar nan naga wani program ɗinsa a gidan talabijin ina jin irin wannan ya karanta na translation ya zo na